bismillahirrahmanirrahim gani nan a inda aka yi yakin nan na ahazab wato inda aka tona rami kenan alkandak ah, saboda kare garin madina a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ah, an sake komandoji ne daban-daban da suke kula da wannan gadin inda su kuma wannan kwamandoji kamar guda bakwai kowanne a inda ya zauna da tawagarsa ta gadi domin gadin ramin da aka tona inda aka duba can wajen wannan titin da motoci ke bi dinnan a wannan gurin aka yi wannan katangar aka yi ramin kai aka tona shi saboda kare a madinatul munawwara to a wannan dalilin ne aka yi kwamandoji waɗanda suka ci gaba da zama suna gadin wannan ramin kenan to duk inda suka zauna sukan yi sallah a wajen lokacin sallah ya yi tare to daga bisani ne sai aka gina masallaci a duk bigiran da waɗannan manyan kwamandoji suka zauna to wannan abin da ya faru kenan saboda tunawa da wannan yaƙi da aka yi kuma salmanul farisi shine ya kawo wannan shawarin na a tona rami saboda idan musharkan makka lokacin suka kawo hari sai su fada ramin ba za su iya shigowa madina ba bari in nuna muku inda shi salman faris ya yi nasa masallaci ya yi nasa a sansanin kenan a wannan inda aka yi masallacin inda salman faris ya zauna kenan to cin kuma yadda aka yi bayani ga wani ma nan wannan shi kuma an ba da labari inda sai abubakar ya zauna kenan ga asalin babban masallacin masallacin kandak ɗin kenan muna ganin su daga nan shine mafi girma to sannan sai kuma babbar magana zan iya cewa kankat nan wannan inda muke nan ne inda shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi nasa sansanin ya zauna a nan ya zo yake sallah da sahabbai in mun lura ku duba yadda wannan waje yake abun abun gwanin ban sha'awa har yanzu saboda kusan ginin kamar na da din ne tun na shekara da shekaru ake ci gaba da kula da shi saboda a ɗabbaka ko in ce a jaddada wannan tarihi a gane irin ƙoƙari da himma da sabon manzan Allah suka yi zamanin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi wannan addini na musulunci ya iso zuwa gare mu har wannan zamani kenan an gama yin shara an share mana hanya an cire dukkanin kayoyi abin da ya saura mana saura kawai mu ci gaba da gudanar da ita wannan ibada mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mun samu dama kuma mu taho mu gudanar da aikin hajji to su kuma waɗannan matasa su suke kula da gyaran wannan waje tsabtace shi ah, da sauran abubuwa da suka shafi hidima ga wannan aikin ah, saboda haka gama malama suwai ba wacce ita ma ta zo ta ga yadda wannan waje yake malama suwai ba me za ki ce kan waɗannan masallatai bakwai to alhamdulillahi wannan guri ne mai ɗumbin tarihi wanda kuma abin alfahari ne mutum a ce ya zo yana jin tarihin wajen kuma ya zo ya gani yau da idansa a wannan guri yana nan kuma haka yadda ake faɗa a tarihin na haka zaka zo ka samu a ce ka zo ka ga inda wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da sahabbansa sannan da inda bayan an kawo musu yaƙi nan ya ajiye kowane sahabi da mutanensa shine ake kiransu wato saba masajid wurin ya suka zama kamar wurin masallatan waɗannan sahabbai bakwai da kowa ya ajiye shi da mutanensa a gurin saboda yanayin tsaro a lokacin da ƙuraishawa suka kawo musu a hari bayan hijira wato bai idan da kika shiga wannan waje me fara faɗo miki a don wasu ga kamar har ma suna zub da hawaye wasu wani shauki yana taso musu haka tabbas wannan haka yake don ko ni da na shigo aka faɗa aka ce min nan ne saba masajid din nan sai na je kamar ma da ina wurin ma abun ya faru ka zo ka gan shi wato sai ba wani darasin ma shine shi manzon Allah duk lokacin da sallallahu alaihi wasallam ake waɗannan yayi kokowa yana kan gaba da shi ake komai tabbas eh ki duba kuma gumurzu irin na da da takuba da masu da komai amma ke tahowa yakin a taho duk da cewar yanayin lokacin ba wai daɗewa suka yi ma a cikin madinan ba amma aka biyo su ba a bar su ba bayan sun baro ƙurashawa suna bin su suna bin su duk inda suka je sai sun bi su suna neman su ga bayan su to amma Allah ya fi karfin su Allah ya karfafa addinin sa ya ɗaukaka manzansa manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah masu yi Allah ya saka da alheri Allah kuma ya bada dama a ci gaba da samun ziyara a wannan birni na manzon Allah wato madinatul munawwara ah, saboda ganin irin albarkarsa da tarihinsa da irin kwanciyar hankali da yake shi amin sun amin to masu kallon wannan faifai ah, naku Nasiru Adamu El Hikaya daga nan saba a Masajid ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.